Wannan makon shirin lafiyar mu zai mayar da hankali ne akan haƙƙin mutane na samun ingantaccen tsarin kula da lafiya. Abin aka fi mayar da hankali a kai albarkacin ranar lafiya ta duniya ta bana. Dr. Sani Abba, wani likitan iyali a Maiduguri, Najeriya ya yi bayani akan matakan da za su tabbatar da kulawar lafiya mai inganci ga kowa. Sannan ko kun san cewa shan ruwa yana da tasiri wajen rage yiwuwar samun bugun zuciya muna ɗauke da rahoto rahotannin da za muka yi tanadi kenan a cikin shirin lafiyarmu na wannan makon. Maraba da sake kasancewa da wani sabon shirin lafiyar mu. Sunana Aisha Mu'azu. A shekarar 2021, alkalima sun nuna cewa sama da mutum biliyan 4.5 ne a faɗin duniya suka fuskanci matsalar rashin samun kulawar lafiya da ya kunshi mutane miliyan 600 a nahiyar Afirka, bisa bayanan hukumar lafiya ta duniya WHO. Matsalolin lafiya kamar cututtukan da ba sa yaduwa. matsalolin lafiyar kwakwalwa da mutuwar mata a dalilin da suke da nasaba da haihuwa na ci gaba da hallaka mutane fiye da kima tsakanin al'ummomi da ba su da gata ƙwararru sun ce ya kamata mutane su samu ingantaccen tsarin kula da lafiya a duk inda suke ba tare da fuskantar matsin rashin kuɗaɗe ba a najeriya mutum shida cikin goma ba su da damar samun kulawar lafiya mai inganci a matakin farko a bisa bayanan hukumar lafiya a matakin farko ta kasar wato national primary health care development agency hukumomi sun samar da shirin inshorar lafiya a shekarar 1999 ne da zimmar yi wa tufkar hanci to sai dai har yanzu kalubalen bai kau ba an gano cewa ɗiyar jamima adamu mai shekaru 12 a duniya na da cutar nan da kan hana mutum tafiya ko tsayuwa daidai da ake ce ma cerebral palsy a turanci tun tana da shekaru biyu a duniya. Matsalar ta shafi kai komanta saboda Jamima ba ta da karfin nema mata magani. Hakan ya sa yanayin ya ƙara kamari walking with Ta fara tafiya ne a kan yatsunta na ƙafa. Muka je asibiti, aka ce cutar cerebral palsy ce. Mun fara gashin jiki a shekarar 2014. kuma mun yi hakan har tsawon watanni shida amma rashin kuɗin ci gaba da jinyar ya sa muka dakata a shekarar 2019 wani bawan Allah ya biya kuɗi aka yi maɗiyar jamima wani aikin miƙar da gaɓoɓi to amma sauƙi bai ɗore ba a kwanan nan ta yi fama da cutar ulsa wanda har ila yau babu isassun kuɗin nema mata magani jamima ta ce ba ni da kudin ci gaba da gudanar da gwaje-gwaje don ganin ko me yasa take ci gaba da kasancewa a haka duk da dai ina ganin akalla ya kamata a ce ta dan samu sauki amma har yanzu jikinta ba karfi. hukumar lafiya ta duniya ta ce najeriya na da adadi mafi yawa na masu kashe kuɗi daga aljihunsu wajen neman lafiya a kafɗin yankin sahara afirka kuɗaɗen da gidaje kan kashe kan sha'anin kiwon lafiya ya kai kashe saba'in da 74 daga cikin ɗari. gibi mafi faɗi a yankunan karkara inda mutane irin su Jamima Adamu ke fafutukar tsira da rayuwa. Akwai dalilai na matsi da ke sa mutane da dama ba sa iya kai kansu daga nan zuwa can. Don haka ko wannan ka kalla za ka gane akwai rashin daidaito. Najeriya ta kaddamar da wani tsarin inshorar kiwon lafiya na ƙasa a shekarar 2005 domin magance wannan matsalar da tabbatar da ganin kowa ya ci gajiyar shirin a ƙasar baki ɗaya. To sai dai duk da haka shekaru kusan ashirin da fara shirin, kashi ƙasa da biyar daga cikin ɗari ne kacal na 'yan ƙasar ke cin gajiyar shirin. Wasu ƙwararru sun ce karancin zuba jari daga gwamnati da cin hanci da rashawa sun taka birki ga ƙoƙarin inganta sha'anin kiwon lafiya ga 'yan Najeriya. Eh, Har sai mun ga yadda za mu iya maganin cin hanci da rashawa da matsalar tsaro da inganta masana'antu da dai sauransu. Idan muka kula da waɗannan, to sannan ne fa za mu iya ƙarawa da kuma inganta kuɗin da ake warewa sha'anin kiwon lafiya a kasafin kuɗinmu. Kashi kimanin ƙasa da biyar daga cikin ɗari na kasafin kuɗin ƙasa na shekarar 2024 ne kacal aka ware ɓangaren kiwon lafiya. Ƙasa ƙwarai da adadi na kashi goma sha biyar daga cikin ɗari a duk shekara da ƙungiyar haɗin kan Afirka AU ta amince da shi a shekarar ɗaya Haka zalika Najeriya na ƙoƙarin ganin ta shawo kan fitar ƙwarin tsando da ma'aikatan lafiya ke yi daga ƙasar zuwa waje domin neman damarmaki masu gwabi. A yayin da duniya ke bikin ranar lafiya ta duniya mahukunta a Najeriya sun sha alwashin inganta sha'anin kiwon lafiya a ƙasar da ya lasa ma mutane irin su Jamima Zuma a baki. Dr. Sale Abba, wani likitan iyali a Maiduguri, Najeriya, ya yi mana bayani a game da mahimmancin tabbatar da cewa mutane sun iya samun kulawar lafiya mai inganci a duk inda suke. wato um, tsarin kiwon lafiya a kasashen nigeria da kuma ketare wato afirka za mu iya cewa akwai nasarori da aka cimma da dama akwai kuma kalubale kalubale da ake fuskanta yawanci ya dangana da rashin e, isassun kayan aiki wato kamar na'urori da sauransu na zamani akwai kuma rashin isassun ma'aikata na kiwon lafiya bayan wannan kuma da kuma akwai wato rashin daidaito kuma tsakanin e, samun kiwon lafiya musamman wanda yake da shi da kuma wanda ba shi da shi sa'annan kuma da kuma matsaloli da muke fama da rashin inshora na kiwon lafiya so waɗannan su ne abubuwan da suka taru suka zan iya cewa suka ba wa kiwon lafiya suke ba wa kiwon lafiyar mu tasgaro wato who ta ayyana cewa kowane in aka samu population na mutane kamar 600 ya kamata akwai likita guda ɗaya wato kowane mutane 600 kenan to in ka duba kuma population ɗinmu na nigeria Eh, likitocin ba su kai dubu hamsin ba kuma population namu sun kai kusan dubu ɗari biyu da ashirin eh, miliyan ɗari biyu da ashirin so idan ka duba za ka ga cewa kusan kowane mutane dubu shida ne likita ɗaya yake representing nan kuma dangane da kamar misali a eh, wajen kamar misali inshora da muke magana yana da amfani sosai sosai saboda abin da yake faruwa shine yawancin galibin mazauna ƙasan nan za ga talakawa ne a yankunan kankara abin da ake fama da shi shine na daidai za ka tarar a babu isassun cibiyoyi na kiwon lafiya din kamar asibitoci just ba primary health care din da kuma wato secondary health care din za ka gani babu su da yawa so za ga mutane suna tafiya mai dogon zango kafin su je su tarar da asibiti sa'annan kuma yawancin ma'aikatan kiwon lafiya za ga ba sa son zama a karkara yawanci za ga sun fi zama a birane za ka je ƙauye kauye ko karkara ko lokal gamman za ka yi kaje lokal gamman inda ba za ka samu likita guda daya ba ana samun ire-iren wayannan matsaloli musamman ma a nan arewa arewacin najeriya a cikin koda birane din yanzu misali lagos sai ka tarar kusan kashi 25 na ma'aikatan kiwon lafiya ko wannan likitocin najeriya gaba daya suna zama ne a lagos sai ga kuma kashi kusan kaso kashi 15 zuwa kashi 20 za ga suna zama ne a jihar abuja wato fct kenan to idan ka duba sauran da suka yi saura su ne yanzu a watsi a cikin jihohinmu na najeriya a gaskiya tun da asibitocin nan yawanci idan ka tafi ba wai za a yi maka aiki ne kyauta ba ko za a ganki ka kyauta ba ko da na gwamnati ko da na private dole ne za ka cire wani abu to za ka gani to rashin wannan kudin yana daga cikin abin da yake hana su zuwa zuwa asibiti me kuka sani a game da 'yancinku na lafiya menene yake sauyawa ko kuma inganta yadda ake gudanar da al'amuran lafiya a cikin al'ummar da kuke rayuwa da zai tabbatar da cimma kare 'yancinku wajen samar da lafiya? Mun jiyo abin da wasu mazauna Abuja ke cewa. Idan ana magana kan lafiya ce, kusan kowane ɗan adam yana da hurumin da zai ƙoƙari don ganin cewar lafiyarsa ya ta inganta a matsayinka na ɗan adam za ka yi iya ƙoƙarinka kamar kana ɗan motsa jiki kana kula da lafiyar jikinka kana kuma yin duk wasu abubuwan cin abincin da ya kamata akwai abu na wanda ya zai kasance gwamnati ce ya kamata a ce ta lura da shi kamar kula da lafiya bayan da dukkanin wani agaji da ake bukata a hukumomi na lafiya asibitoci da sauransu ne babban abu a rayuwa baya lafiya lafiya shine nambawa. abubuwan da za su inganta lafiya shine na farko ma'aikata na biyu asibitai asibitoci wanda za mu samu na zuwa neman lafiya na uku a kayan aiki duk wani ce abunan harka ta kiwon lafiya da za a kawo in bai shafi mutanen ƙasa nan wanda suke can ƙasa da down sosai-sosai ba to lalle kuwa akwai har yanzu akwai sauran rina a kaba zance. yancin lafiya ta shine samun lafiya ta samun kuzari yin wasu abubuwa da ya kamata dan adam ya yi da jikinsa da kwakwalwarsa da komai nasa bajet da gwamnati ta yi a wannan shekara really ka san eh, ba a bawa lafiya muhimmanci ba really ya kamata gwamnati ta ɗau matakai sosai musamman asibitoci gina asibitoci da yawa wanda za ka ga ƙauyukanmu da yawa yanzu ba su da asibitoci ko da asibitin shan magani babu da yawa ana samun karuwar hadarin rikice-rikice sakamakon bukatar albarkatun ruwa yayin da matsalar sauyin yanayi ke kawo karancin ruwan bisa bayanan majalisar ɗinkin duniya ƙungiyar da ke ba da tallafi oxfam ta zargi manyan kamfanonin duniya da kwashe ruwa a ƙasashe masu fama da talauci domin bunƙasa ribar da suke samu ga rahoton da henry ridgewell ya aiko mana daga birnin london a birnin johannesburg na kasar afirka ta kudu famfunan ruwa sun bushe tsarin samar da ruwa na birnin ya taɓarɓare lamarin da ya shafi miliyoyin mutane a soweto da ke wajen birnin dubban mutane ne ke shiga layi domin samun ruwa daga tankuna a kowace rana babban kalubale ne lokaci ne mai cike da babban kalubale a shekaru na yadda na kasance a nan dauke da wannan bokiti lita 20 kuma abin bakin cikin shine ba san lokacin da famfunan mu za su sake kawo ruwa ba Taɓarɓarewar kayayyakin more rayuwa wani bangare ne na matsalar. Sai dai masana kimiyya sun ce sauyin yanayi na haddasa bushewar koguna da tafkunan ruwa a Afirka ta kudu da sauran sassan duniya da dama. Yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke bikin ranar ruwa ta duniya a ranar Juma'a, an kiyasta cewa mutane biliyan biyu da digo biyu na rayuwa ba tare da ingantaccen ruwan sha ba. masana kimiyya na majalisar ɗinkin duniya sun ce kusan rabin al'ummar duniya na fuskantar matsalar ƙarancin ruwa na aƙalla wani sashe na shekara tare da ƙasashe matalauta a kudancin duniya ko ƙasashe masu tasowa waɗanda abin ya fi shafa A cikin wani sabon rahoto, hukumar ba da agaji ta Oxfam ta zargi manyan kamfanonin duniya da gurbata muhimman albarkatun ruwa na al'ummar yankin domin samun riba. Water is Ƙasashen arewa masu wadata suna amfani da ruwa fiye da kima kuma yana hana yawancin ƙasashe samun ruwa. Oxfam na zargin ƙasashe masu arziki da na ƙasa da ƙasa da karkatar da hanyoyin ruwa zuwa yankuna da ke fama da talauci ta hanyar haƙo sahihin ruwa don amfanin masana'antu ko noma. Rahoton ya ce aikin gona yana kwashe kashi 70 cikin 100 na ruwan da ake samarwa. amma bincike na oxfam ya nuna cewa kamfanoni masu zaman kansu sun kasa rage tasirinsu kan albarkatun ruwa kamfanoni 350 da aka tantance ta hanyar haɗaɗɗun bayanai waɗanda ke da rabin kuɗaɗen shiga na noma a duniya ɗaya ne kawai cikin hudunsu ke bayyana cewa suna rage yawan amfani da ruwa da gurɓata yanayi Majalisar Ɗinkin Duniya na gargaɗi a bana game da ƙaruwar barazanar ƙarancin ruwa. MDD ta ce yayin da ƙasashe ke tunkarar sauyin yanayi, yawan hijira da kuma tashe-tashen hankula na siyasa dole ne su sanya haɗin gwiwa wajen sha'anin samar da ruwa a cikin tsare-tsarensu. Iya rahotannin da muke ɗauke da su a cikin shirin na wannan makon. Domin samun ƙarin bayani a game da lafiyar ku da kuma ci manyan ci gaba a fannin kiwon lafiya sai a ziyarci mu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiya ta ta adireshi na na instagram at aisha mu'azu underscore mu'azu 23 a kiyaye cin abinci mai inganci musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sallah domin kula da lafiyarku ku kasance cikin ƙoshin lafiya ma'asalam